रेमू हिमाचल mace haske samun ya mace baiwa ina son gaba ku ku nutsu ku ji shawara da mahaifinku ya ba ku saboda duk ɗa na gari ko duk ya na gari nasararsa is lying on biyayya ga mahaifin shi da mahaifiyarsa matukar bai saba addininsa ba saboda haka gaba ku ku koma gida ku je ku nutsu za mu duba yadda ya kamata mu shawo kan kes ɗin nan don ba za mu taɓa barin nazife ya sha da abin nan da ya yi ba. tun da ya kore mu kawai mu haƙura ni wallahi ba zan koma gidansa ba tun da ya yanka shawarar koren mu kawai ni na haƙura ba zan koma ba me yasa zaki irin maganan nan ai a matsayinki na ya mace baki da wani inda ya dace da ke ko gidan iyayenki musamman ma gidan mijinki ke ki tsaya ki fahimci zancen da ake miki duka mutuncin ya mace a duniya bai wuce gidan mijinta ba ko gidan iyayenki idan kina zaune ai maneji ake yi aiki tafi gidan mijinki iyayenki ma za su samu nutsuwa da hankali da kwanciyar hankali kowace mace kyan zamanta gidan mijinta wannan shine magana ta gaskiya ta yaya za mu amince da wani makamancin wannan akan ba zai sake zuwa mana ba hausawa suna cewa hannunka baya riɓe ka yanke ka yanda shi duk abin da mahaifin me kada ki manta shi ya haifi mu kawai abin da nake so da ke ki kwantar da hankalinki amira mu koma gida mi ta addu'a Allah ya kawo miki miji ki tafi gidan mijinki ki auren ki cikin salama da kwanciyar hankali wannan maganganun duka duka da ke yi ba naki bane da Allah ki bari wai sai magana aure kuke mani ta yaya zan yi aure matan da suka rike mutuncin kansu ma ba su yi aure ba sai ni suna nan a cikin gidansu a kamula ma ba su samu mijin aure ba sai ni da na riga na zub da mutuncin kaina kin ga ki kwantar da hankalinki wannan duk ba wani abin tashi hankali ba ne idan aure za ki aure kuma za ki samu wanda yake son ki kina son shi ke aure in Allah ya yarda haba anti ta yaya zan yi aure har ma na aure wanda nake so kawai abin da ya muhimmanci ki tuba ki koma ga Allahnki karuwa ma da suka yi rayuwa suna samun wanda zai aure su ya kula da su balle ke idan Allah ya yafe miki ai kawai problem ɗinki ya kare kin ga da Allah wannan magana da kike ai rashin hankali ne da Allah ka ki ƙara faɗa irin wannan magana ba ba magana bace ta masu hankali akan me anti wallahi tallahi bai kamata a bar mutumin nan haka nan ba ya riga ya cuce mu fa ya gama lalata mana rayuwa gaskiya an ta a duba abin ya ɗau mana mataki akan abin da ya mana wallahi yi mun shiru ai duk wannan kes nan da ake ta yi gaba ɗaya da ke kika jawo da iliminki da hankalinki da komai kin je ki samu wani dan iska ya bata miki ya lalata miki rayuwa so nake a gama kes din nan tukunna kafin in dawo kanki duk wani protecting ɗinki da faɗa da na ta miki gaba ɗaya kin watsi da shi kin je kin samu dan iska kin kunyata mu a gaban shi i'm disappointed in you Wallahi anti ban san haka ta faru ba ni ma kawai tsintan kaina ne a cikin wannan halin ba tare da na sani ba. Haka ne wallahi anti, ni ma haka na tsinci kaina. ban san haka za ta faru ba bai faɗa min ba kuma bai nuna min ko alama ba ka ji abin da suke faɗa ko mubarak ni na rasa mai yaya za a yi mu ɓallukan wannan lamarin kin ga maryam <clears throat> wallahi babu wani mutum da zai zo ya ci zarafinmu kannan nan duka kannan mu ne kwaya biya lalata su saboda yana amfani da surkulle da 'yan sa ya zo ya lalata rayuwarsu. Tawa bai wa kansa adalci ba. dama haka halinsa yake a baya? Shi yasa baya son haifa mishi ya mace. So that abin da yake yi kai kan wani ya rama kan ‘ya'yansa. Shi yasa baya son haifa mishi ya... Ba wani abu da zami masa illa kama shi kawai zami. In muka kama shi in koma me ma dai ya faru ni ba ruwana kawai. Ba wani mutum da zai zo ya ga mana digan mutunci kuma mu kyale shi wallahi babu shi. Siyama ta mutu. tana tsoron ta je ta nuna iyayenta akan tana da ciki za su iya kashe ta haka na ɗauke ta muka je asibiti ta mutu a garin zub da cikin ba yanzu ban ma sai inda kawar ta yake ba husna ki faɗa min gaskiya yanzu kina da ciki ne wallahi anti ban da komai kuma ki duba ki gani oh wato kin musa kina da shi ko baki da shi ko za ki gaya min gaskiya yanzu ko ko ba za ki faɗa ba Maryam Maryam ina wani? Lafiya kuwa? To, Allah sa dai lafiya, don Allah Maryam. ko da kun haɗu kake gaya min wata magana da za ta ƙara ɓallo min da wani wulaƙancin daman a cikinsa niki don Allah. Magana mai To shi kenan, Allah ya sa mu ji alkhairi. To shi kenan. To, mami za ta gaya mishi oho. To, Allah ya sa dai alkhairi ne, kar ta je ta gaya mishi wani abin da zai ballo mu da wani tashin hankali dama ina cikinsa. Kai, Allah wahida. Safiya, ya kamata ki yi wani. shi ne mijin ka mijin addu'a za ki masa inda Allah ya kashi da Allah kure shi to mu gode wa Allah to ai alhaji ai yanzu wannan kukan ma daga ka tana yi ai na farin cikin ne ai idan farin ciki yayi farin ciki wallahi mu rasa abin da zai sai kuka a bashir mu bari mu tashi mu tafi gida in ya so goban Allah ya kai mu sai mu dawo Allah ya ƙara lafiya. Amin malam. alhaji to tun da Allah ya sa farfado ubangiji Allah ya fara Allah ya kara lafiya Allah ya dafa asiri mun gode ba koma lafiya jawo bashir akwai matsala malam matsala ce wannan tun da bashir ya fito falon nan bai magana ba kuma tun da ya fito masu kawai ke kallo bashir Bashir. Gaskiya akwai matsala. Wallahi gara ka kira likitan nan. Ka kira likitan nan yanzu. Gaskiya kine, gaskiya ne. Assalamu alaikum likita. Da Allah ka dawo gidan nan don Allah. Saboda tun da yaron nan Allah Allah sai ya farfado, har yanzu bai ya magana. An yi an yi ba zai magana ba. Da Allah ka zo yanzu. ke safiya da nan baka ci abincin nan bane ne kana ka cin abinci kana zaune sai zurga zurga kake yi dan Allah dan annabi ka ci abincin nan bane me haka sai ka ci wani yaro dan Allah zulai na jawo kaina ina cikin damuwa kwarai da gaske a ce ni a matsayina da kaina na kori ‘ya'yana daga gidana. Haba don Allah, ka daina faɗan irin wannan magana don Allah don annabi ka ja mana wata matsala kuma. ka yi haƙuri to yanzu zile yanzu yaran nan wani irin kallo za su dinga yi mu yanzu zan kasance a gidan nan ba da kima a fuskar su to ni yanzu abin nake so da ke sai ki kira su lalle lalle su dawo gidan nan domin ni in ban gan su ba a gidan nan hankali na bai taɓa kwanciya ba hakan kin ga yana nuna min ba su ma haƙuran ba kenan a'a ya za ka ce ba su haƙura ba sun haƙura mana ai kai ma kanka ka san cewa kai da kanka fa kake cewa ka za ka si tafiyar dare ko Ƙarshen ta yanzu za su je suna ɗan kikin tsawa ne kila ma sai gobe da safe za su taho. Wannan ba wani abu bane dan Allah. Ka yi haƙuri. To shikenan zan zuba ido amma fa natsuwa dai ba za ta sami ba a wurina sai na gansu a cikin a zaune a cikin gidan nan. Ka yi haƙuri. A'a ki bar ruwan nan. Ai kawai ki bashi. A ruwa ma ba za ka sha. Ba shi kawai. Ba to ba sai kana jin kishi ruwa ba za ka sha? To kenan. Ba a ci abinci ba ka a sha ruwa ba. Allah ya fi zuciya yi haƙuri. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ba nan mata gidan ku. Ba nan ta fita. Ga wajen matan gidan ka zo ba wajen ka na zo. Malam da Allah sauke kafa ka mana. Me ya haka? Wai me yasa kike so ki dinga min irin wannan? Ki dinga kamun yan iska cikin gida irin wannan? Eh? Kannan nawa ne iska? Suwaye kannanki wani irin abu ne irin wannan? ki kawo min yara cikin gida mutanen banza irin wannan a ciki matar gidan ba ta nan da Allah ki fita kai malam shiga hankalinka in kan karwa yake dawo jikinka to ba ta jin abin da take faɗe to ba ta jin abin da take faɗe ka faɗa me za ka yi ke ba abin da kake yi ba kenan kake wa ƴaƴan mutane faɗe idan wannan abin za ai nan gurin ba gurin magana bane a fita waje aje a yi shi ya za a zo a je wajen mutum matrimonial home ina a zo a dinga maganganu irin wannan mu je wajen ni matrimonial home daram dan muna nan babu inda za mu je magana yanzu muka fara kai wa kanwata fyaɗe kai mata ciki wannan kuma ka mata fyaɗe wai an gaya maka ba kai kai dan bunsuru ka isa a ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne na yadda ina yi mata ciki ina yin ciki dan ciki amma fyaɗe ba na yi fyaɗe ba ni ke ke kika ce ne miki fyaɗe ƙarya kake wallahi kai da abokinka ku haɗa baki aka ɗauke ni aka kai gidan shi aka kai ni gidan shi kuka yaudare ni kuka ce aure na za ka yi ashe ƙarya kake cuta ta za ku. si abin da kuka jawo yarinya karama tana gaya Ya haka ne wai ban ji nake rauni na rantsi da Allah. A gaban san ne. Ka ga tsaya. Amira. Shigo da yarinyar nan mu zo mu ajiye mishi. Idan ya so ma dawo da case din rape da yawa Husna. Shigo da yarinyar nan. kana namiji ana ta maganganu irin wannan waɗanda ba su dace ba ciwon ɗa namiji ai sai ɗa namiji yanzu in an kawo wannan yarinya gidan nan kana gani cewa ma ai gidan marayu zan je in mika wani ciwon namiji alaji billahi lazi idan ka cutar da yarinyar nan da zamu ajiye maka ita to ka fa sani ni dan gidan DPO ne kuma yayin Amira ne abu is ya taba yarinyar nan wallahi sai mun kai ka birsi kawai ana kallon wani abu ne fa ake kyale ka fa shigo Amira dan Allah dan Allah sai wajen muke a ya haske samun yarinya dai ka bani na karɓa na gida abin da nake so da kai yarinyar nan daga ina take a ina ka samu yarinya ka ga yarinya kalkal. ai a times yi ke ta waje na ce wani lokacin ne ke fita daga layi yarinya tana hannunki ki rike ta hadar malak da abin da ya kama ki akwai lokacin da zan karbi yarinyar nan ni ne na tausayi Alo Shaibu. Yarinya halak malak mun san da ita. Hello. Ke samun ya mace baiwa ce kyautar Allah ce. Jama'a. Kan ina zo na zo a bashi gaba. Yaran nan kuna mugun bani mamaki. yanzu kiyo kina wani babbata rai idan an ce ki koma sai ki yadda ki koma saboda baki da hankali wajen kwana nawa kin kasa bacci tsabar tashin hankali kawai da mai da yaran nan gidan baban baban sai kina wani babbata rai idan an ce ki koma sai ki yadda ki koma Ni ma dai haka na gani an ta Amir wannan fa bai dace ba ya kamata ki manta da yarinyar nan gaba daya. Kar ki manta gidan mahaifinta fa aka kaita kuma insha Allahu na san ba za su taba barinta ta wulakanta ba. ke ma sai ki gaya mata Husna hmm. ba za ki gane ba ne, yarinyar nan ni na cikin ta wata tara, na haife ta har ta san fuska na, kuma lokaci ɗaya a zo a raba ni da ita, wanda zai iya gane matsalata. Ai ba wannan za ki kalla ba, rayuwar da kika shiga a baya za ki kalla. Yanzu kina tunanin cewa in kika tashi yin aure za ki tafi da 'yar nan gidan wani ne? Ai ba zai yiwu ba. Kawai dan Allah yanzu dai ki haƙuri alabashi nan gaba sai ki ma Bilkisu bayanin abubuwan da suka faru na san za ta kula miki da ita insha Allah. Bilkisu ba zan iya kallon cikin idan Bilkisu in faɗa mata wannan maganar ba wallahi ba zan iya ba haba. ki da Allah kike taiwa mutane shirme ne ana taimaki magana kin kasa fahimta yaya ba za ka gane ba ne ya kake so in yi ne ke shiga mota da Allah mu tafi Maryam da Allah ki yi hakuri ka ta miki rai wannan yarinya gaddama gare ta wallahi ba sa ji na rasa ma ya zan yi da ku na rasa ma mai zan ce miki ba na hanya ni yare ne, har yanzu ba ba abin da yake sai kalmar sa kawai yake an yi magana an yi magana ya ke magana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda ya fita ita girma yake Allah mu ji Allah mun tuba Allah ka yaye mana ka sauke masa wato gaskiya jikin nashi yana buƙatar kulawa sosai yana buƙatar nazari ina tsanin gaskiya sai mun je asibiti an sake dudduba shi tukuna akwai gwaje-gwajen da ya kamata a yi masa to likita me ake jira a tafi da shi a kai shi asibitin mana yanzu yanzu yanzu likita me za a jira shikenan bari yanzu zan yi waya da asibitin mu gani idan da yiwuwar a kai shi dan sai a je masa gwaje-gwaje to ya Ibrahim. ba na asibiti ko likita ne ba. Zan tashi yanzu. Zan sa sauka alƙur'ani. Sauka uku za a yi. Yanzu insha Allah. Eh, Allah ba shi lafiya. Rabi'a, Rabi'a na shiga uku. Wallahi asiri na ya tonu. wallahi asiru dan Allah rabi ake taimake ni kin ga na kashe shi ya farfado wallahi ya farfado gashi nan a zaune tare da malam afalo da iyayensa wallahi bai ce min komai ba kin ga cikin mutane duka ni kaɗai yake ta kallo wallahi ni tsoro nake ji ma saboda idan su malam suka ji wannan magana wallahi ko gidansa ba zan je ba ba zan damu ba don Allah Rabi'a. Yanzu Rabi'a take wata shawara za ki bata? Yi ko wata shawara zan bata? Ai eh, na gama bata shawara sai da ta shawarta da kanta. Wallahi yarinyar nan ba ta san mutuncin miji ba. gaskiya yarinyar nan ba ta da hankali ko kaɗan yanzu na tabbatar da wasu matan ba sa soyayyar gaskiya yanzu duk sun da take nuna wa bashir amma kika dora ta akan wannan hanyar ta kashe shin kuma ta kashe shin ta aikata mu dai ka dora ta akan hanya kawai ta kashe shi ai mu ba mu da wata matsala ita kadai ta yi kidanta ta yi rawanta mu na mu kallo ne kawai kin gani fa tafiya ta zan saboda na gaji wallahi kin ga wallahi mun wahala akan mutuwan nan saboda haka ma yana farfadowa ni na gudu shikenan ni zan tafi magani zuwa gobe amma na san ai za ta kira ki za ta kira ni mana amma ba za ta same ni ba ina za ki je to zan kashe wayata mana kai lalle yarinyar nan ke muguwa ce ha mara yau gure a gidan nan eh gobe to Um, umma ina abba yake ko ya fita ne? A ina zai ji yana cikin na jin babanci yake. Um, gogo, me yasa abu yake haka kamar wani ƙaramin yaro? Kin ga rufa mana asiri, ki bar wannan magana haka. Yanzu ina yarinyar take? Mun kai ta tana can tana gidan babanta. To alhamdulillahi, shi kenan. Umma, dama ke ma so kike a kai ta gidan babanta? To ai nan ne gidan darajarta. In aka kai ta gidan mahaifinta shine daidai. ke an ce kyan gidan ubansa. Yanzu ke na ce miki ga lokacin da ya kamata ki tasa. Mubarak, Amira, yaushe kuka zo? Yanzu muka zo. Ina yarinyar? Dadi, mun maida ita gidan babanta, duba da ba kwa son zamanta a gidan, mu kuma mun fi so a zauna lafiya, shi isa muka yanke shawara? muka je muka mai da ita hadda a Maryam. Kar ka gaya min magana banza. Kar ku je ku kashe 'yar mutane. Ku zo ku ƙara ja mana wata sabuwar rigima kuma. Abba tare muka kai ta tana can tana gidan babanta. Maryam ce? Eh ni ce Abba. Tare ku gida mu? Ai ban ganki ba. A to tun da ke na san ke ba za ki gaya mun karya ba. Mm, to bari tashin ka muku ruwa da abinci. Yawon gaggo. idan Allah yana son abba ya sani wannan yarinyar fyaɗe aka mata kuma shi wanda ya mata wannan abun ya gama zaman gidan yarinsa a yanzu haka ma yana gidansa to yanzu haka din nan yana gidansa da zama eh abba to alhamdulillah dole tashin hankali ne ka wannan karin salamu alaikum sannan lafiya kalam da Allah ina ne gidan nan yana ciki yana bacci yo yana bacci ba ki taso shi ai hajiya tafiya zaki ki taso abun babban ai ka kira idan yana bacci ba a tashin sa lafiya to ai ko dole sai ya tashi me yake faruwa a'a ba magana ki ka dan maraya Allah alaikum amma wata hayaniya da ana yi ba hayaniya a ciki karbi ka san Aisha ba? Ya gidan Bello ka can? Ƙwarai da gaske. Ba za ka yi min magun magun ba nan ka ne saboda Allah ya mata rasuwa. Rike! Ba za ka riƙe ba? Ke! Tunda a cikin gidan kika zo nan su kashe a ɗaki. Ungo! Ungo su kashe a ɗaki. Na kare dai kuma zan biyo baya in gani wahala ake ba shi ko daɗi. Wallahi ko ta ce za ta raba ni. Nazifi, me yake shirin faruwa ne? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Kai, Nazifi! kyautar Allah ce kowa ya san mai tarbiyya ce ya mace yaya ce kuma kanwa ce ya mace mun san lallai ummi ce